sannu a hankali manyan kwamandojin boko haram na ci gaba da mika wuya ga rundunar sojojin najeriya wannan kwamanda na boko haram da ke zama hadimin tsohon shugaban kungiyar abubakar shekau da har wa yau na ɗaya daga cikin waɗanda suka sace ɗaliban makarantar chibok a jihar borno da halin yanzu ya tuba ya mika wuya ya shaida min yadda aka yi ma ya shiga wannan kungiya ta boko haram da kuma alakarsa da abubakar shekau ni da zama da shekau saboda lokacin da muna almajiranci ne muka haɗu aina lokacin da an harbe shi a kafa yana zama da maturu a nan na fara haɗuwa da shi yadda muka zama boko haram ka ji da shi tun kawo a fara yaki kenan eh na san shi ya sani a lokacin da aka harbe shi a kafa an jan boye shi a da maturu ba fara kenan to a nan ne muka harbe shi kuma a lokacin ni kuma baba na babu ni shi ne sai ni almajiri sun dauke ni sun tafi da ni ina irin su wanke kaya guga haka da su din eh, a haka muna tare da suka tashi lokacin gwamnati wata ta sani ba eh, da suka tashi ana mi ko eh da suka tashi sun fita to ni na dare ma kuma ya kai shekara biyu so sun fita ni ina cikin gari to a cikin gari ma bani da komai a hannu su ne suke tura min kuɗi ina kashewa ina duk abin da na gari kamar ta yake tura ma kuɗin da so za ka kwari Eh, har na je daji kuma da na je daji na yi karatun shekara biyu har yanzu an ce ka gyara karatunka na yi saukin kurari a nan na fara yaki a nan ne sai suka nada ni shugaba sun tara mutane a karkashi na an ba mu motoci da gundu a nan muka fara yaki kuna yaki kama yana da aka kai yaki Diawa. yawa kaman ko da kuma wuri biyar ka wuri biyar hmm. a wuri biyar mai sauki na yaki na ji dama turukun daga tababalewa biyu chibok buwa. ka san lokacin da aka riya matan chibok eh, kana ciki lokacin da aka da matan chibok eh. na kuka kai san bisa kai maka wata cikin shi ne ban aura ba abokanai na da yawa sun aura in eh, yasa kai saranda zaka je kai yayanka babanka dan uwanka abokin babanka abokin yayanka zaka zo ka kashe ka yanka to wannan duka ba shi bane ke su suke kama kuma makamai a karba wajen polisawa a je a karba wajen sojoji daya biyu daya biyu daya biyu a hakan haka fara da mun shiga daji da muka je muka yi yaki mm. duk abin da mun samu za mu kai mun kai a lokacin mu dogin kaɗan ne ba a jewa mm. za a yi taraba za a yi taraba sanda sun fara yawa a lokacin da boko haram sun sami karfi sosai ma lokacin karban garuruka wannan didin bindigogi da yawa an samu shi sa ina sauran yaran ci da kusa a ba sai fa hmm. akwai wasu a kan dutse akwai wasu kuma wanda sun aura yanzu haka yana hannun mutane a gefe taimakon soji nisa za ka taimaka a samu sauran yaran ci da nan yanzu haka muna kan taimakawa kamar abokan mu suna can an ce mu kira su su fito mu wanda ya samu layi mu ya kira mu akan zai fito za mu tambaya matan cibok din kuma su ma kowa an yi musu bayani sun je duk wanda ya taimaka ya kawo daya daga cikin matan cibok za a yi mishi kyauta sosai duba da har yanzu liya sharebu ita ce ɗaliba ɗaya tilo da ta rage a hannun 'yan boko haram daga cikin ɗaliban sakandaren dabci a jihar yobe da aka sace na tambayi wannan kwamanda na boko haram ko ya san inda take liya sharebu tana tafkin cari wani ne aure ta can wanda ya aure ta an kashe shi kuma wani ya kara aure ta tana da yara ne tana da yara biyu maza ne kuma ta daya daya na mace daya na mace babban shugaba wanda yana shara a can shine ya aure ta amma yanzu kana ga akwai yanda za a samu ta eh to wajen area su din ba wai ba za ya same ta bane don ba wanda za yi magana da shi a cikin can ba wanda kamar za yi communication da shi an ba haka ba ba wai ba rasa mai shi ba yan group din kuma yanzu ba yan group din kuma ne sai dai abokan mu na diyawa ya muna tare tukun yan swap ne ko yan jas ne yan swap wannan ma tsohon kwamandan boko haram ne da ya saranda yaƙi ne muke yi ka yaki a wurare kamar wurare nawa wurare dai ba zan yi ka ba daga nan kuma sai ya faru to daga nan da aka yi muna yakin mu kuma yakin ya zafi ta kai mu shine muka gudu zuwa nan. kamar menene ba ku kwalin gwiwan ku ajiye makaman ku kuma kauya. Gwamnati ya yi magana a kan cewa duk wanda ya dawo ba za ta bashi ba. To sannan mu kuma muka yarda muka dawo mun dawo kuma haka ne. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.